this feeling that people of other faiths are a problem to you. abin da ke kawo matsala a Najeriya shine mutum ya ɗauka addinin wani shine matsalarsa ko ko matsala ne a gare shi ya zama wajibi mu zauna tare cikin fahimtar juna a Najeriya dan Allah da ake bautawa ɗaya ne shugaban majami'ar Katolika na Abuja kuma tsohon shugaban kungiyar Kiristoci na Najeriya kan Bishop John nayikan ke magana a taron wanzar da zaman lafiya da kungiyar matasa Kiristoci masu wanzar da salama da kuma reshen matasa na kungiyar Kiristocin Najeriya kan suka shirya a Abuja yakan ya ba shugaban kungiyar Kiristoci Rabaran Samuel Oyekulle da ya yi umarnin yau shugaba Buhari mukaddashin sa Yemi Osibajo da Najeriya addu'ar nasara har zuwa dawowar shugaban. But it's good when we hear a common voice and when we hear Muslim groups are doing the same and the mosques are praying and the churches are praying. Mai bushara ya ce abun farin ciki ne an samu haɗin kai kan wannan addu'a tsakanin musulmi da Kirista. Taron da ya horar da matasa ɗari daga jihohin Arewa sha tara don su koma gida su yaɗa da zaman lafiya don kawo ƙarshen irin fitinan nan ta kudancin Kaduna, ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa don kammala da burbuɗin Boko Haram da kawo ƙarshen duk wani zaman doya da manja. Shahararren mai tattaki daga Lagos zuwa Abuja bayan zaben 2015 don mara shiga Buhari baya wato Suleiman Hashim ya nuna muhimmancin fatar alheri ga haɗin kan Najeriya ta hanyar addu'a. Mu muna da yadda cewa duk ɗan adam da kake gani yana da rai hatta jini yana zagaya a jikin shi so ko da yaushe zai iya rashin lafiya ba wani wanda aka yi mai wallitan cewa ba zai iya rashin lafiya ba. To zan tabbatar maka da cewa insha Allahu mu dai kullum muna cikin yi ma shugaban ƙasa addu'a ne. Imam Nureni Ashafana daga malamai Islama da suka samu karramawa a taron inda ya ƙara isar da saƙon da ƙungiyarsa ta haɗin gwiwa da Pastor Mama Balwe ke isarwa daga asalin yaƙi da fitina a Kaduna. In matasan Kirista za su fito, su ce sun kafa ƙungiya kuma suna fito da amintattun mutane cikin al'ummar musulmai da Kiristoci suna ganin abin koyi ne su. To ya kamata kowane ƙungiya kowane ɓangare su fito, mu mu ce ga waɗanda muka gani abin koyi ne mu nemi amintattun mutane ba kullum mu ta tsine mu shugabanni ba mu buga musu kaulasa baki daya ba. Alheri Adams daga Bauchi na daga mata waɗanda suka samu horo a taron da ke ganin ribar gayyatar mata. Namiji zai iya fita ya samu labari ya rike a cikinsa amma mace in ta samu za ta so 'ya'yanta su samu 'ya'yan makwabta su samu mijinta ya samu kawarta ma haka an baza abun ya je ko ina sai ka samu zaman lafiya ya watsu a najeriya gaba ɗaya A nasa bangaren ɗaya daga masu shirya taron pastor Simon Dolly ya nana ta kiransa ga gwamnati ne ta rika jin mutanen addini a jika. Duk ƙoƙarin nan ƙungiyoyi suke taye da shugabannin addinai don zaman lafiya. Ai ya kamata gwamnati ta ƙara musu ƙarfin gwiwa. Irin kuɗin ake ta kashe a security na da gwamnati za ta taimaka na ƙungiyoyin irin wannan ana ba su grant suna program. Ai zai kawo mana sauki kuma da zaman lafiya. Ba za mu jira ba bature tukus da kasashen waje suke zo suna sponsor program mu a kasan nan ba. Manjo Hamza Al-Mustapha, Paulin Talan, Bala Ingilari, Barista Tahir Tahir da gwamna Ibrahim Hassan dan Kwambo sun samu karramawa a taron da bukatar sauran shugabanni su rika yaɗa batun zaman tare, Kirista su shiga majami'a, Musulmi su shiga masallaci, lami lafiya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.